وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu kallon a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a barkanmu da sake saduwa a wannan yini na uku a kuma tafsirinmu na biyu a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan yau ashirin da shida ga watan afrilu shekara ta 2020 da da muke cikin tafsirin suratul anbiya wanda kuma muka kwana akan aya ta hudu da anan za mu tashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيه فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون نعم الله سبحانه وتعالى قال rabbi ya alamun kaula sama'i wal ard ya ce ubangiji na yana sane da magana a sama ko a ƙasa wa huwa sami'ul alim kuma shi mai ji ne masani bal a ƙalu sun ce a zaga su ahlamin <clears throat> ai tarkacen mafarki ne wato alkur'ani baliftarahu a'a ya dai ƙago shi ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam bal a'a huwa sha'ir shi mawaki ne falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun to yazo mana da wata aya kamar yadda aka aikowa manzannin farko ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum afahum yu'minun babu wata alƙarya gabanin su wadda imani muka hallaka ta to shin za su yi imani a wannan kamar martani ne ubangiji subhanahu wata'ala yake mayarwa da kafirai waɗanda ajiya muka ji batunsu game da alkur'ani game da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa suna ɓoyewa su tattauna a asirce wa asarun lazina zalamu wa asarun najwa lazina zalamu hal illa basharun mithlukum afatatuna sihra wa antum suna ɓoyewa suna tattaunawa a junansu a game da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi ba wani bane face mutum kamar ku wato irin yadda kuke haka yake da me ya ku har da za a aiko shi a matsayin annabi ko ba a aiko ku ba da haka abinda da zai ya zo muku da shi dinnan ba wani abu bane face sihiri da haka ku nisance shi ku guje shi to wani abin da suke tattaunawa a ɓoye allah ya mayar musu da martani ta harshen ta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa duk abin da suke boyewa din nan Allah subhanahu wata'ala ya sani duk sukan da suke yi ubangiji subhanahu wata'ala ya san da shi kuma su jira su ga ukubar da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi musu matukar ba su tuba ba sun dawo kan imani da alkur'ani da haka abin da suke kokari su boye na tattaunawar wannan bukatar tasu bata samu biya ba wato ba su cimma bukatar su ba domin Allah subhanahu wata'ala ya ban bankado abinda suke ya kuma sanar da sa sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya musu cewa dukkan wata magana da mutum zai yi a sama ko a ƙasa dukkan wani abin da za a furta a sama ko a ƙasa Allah yana sane da shi qala rabbi ya'lamu al-qawla fis samai wal ard qala haka yake a a kira'ar hamza da kisa'i da hafs da khalaf kala da sigar fi'ili mazi kala wato ya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa wa kafirai manzo ya gaya musu cewa rabbi ya alamul kaula fi sama'i wal ard ubangiji na yana sane da magana a sama ko a ƙasa kuma wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne da Allah subhanahu wata'ala ya masa قراءة الجمهور قل ربي يعلم القول في السماء da sigar umarni ka ce ubangiji na yana sare da magana a sama take ko a ƙasa a kira'ar waɗannan malamai guda huɗu, a hamza da kisa'i da hafs da khalaf da sigar abin labari ƙala rabbi ya ce ubangiji na amma idan aka duba za a ga duk ma'anar ɗaya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi gaban kansa ba ya faɗi abinda aka yi masa wahayi ne haka daidai yake da qul rabbi ka ce ubangiji na Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bawa kafirai ansa ya gaya musu cewa ubangijinsa ya san duk abinda da kafirai suke faɗa na ƙaryata shi ya san kowace magana da za a yi a sirce ko a bayyane a sama ko a ƙasa babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wata'ala shine ya saukar da kuma wani alkur'ani wanda alkur'ani ne da ya kunshi labarurrukan mutanen farko da mutanen ƙarshe babu wani mutum ko wani halitta da yake da ikon ya kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani wanda ya san sirrin sammai da ƙasa shine ya saukar da wani alkur'ani kaga ashe babu wanda zai iya saukar da wani alkur'ani in ba Allah ba a nan alƙaula an kawo shi da sigar sigar abinan tarif aka ce alƙaula don a nuna kowace irin magana ce duk wata magana ta shiga cikin nan ta kunshi duk wata magana da mutum zai yi kuma a nan ana nuna musu cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sifantu da sanin da da ilimin dukkan wani abin da ake furtawa ko ake sauraro kuma ya sifantu da sanin dukkan wani abin da ba ma ba furta shi ake ba shi ya sa ya ce wa huwa sami'ul alim shi mai ji ne sami'ul lil masmu'at alimul lil ma'lumat yana sane da abubuwan da furta su ake yi a faɗe su da baka yana sane da abubuwan da ba furta su ake yi ba saboda ka duk Allah subhanahu wata'ala yana sane da su Allah subhanahu wata'ala ya san komai daga cikin abubuwan da Allah ya sani ya san halin da kowane halitta halittarsa yake ciki ya san abin da yake cikin zukatanmu ya san mai gaskiya cikinmu ya san makaryaci a cikinmu a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala bai ce ya alamu sirra ba sai ce ya alamu kaula bai ce ya alamu sirra ba saboda abin da suka faɗa sun faɗe shi ne a asirce to sai ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da cewa ya san ko ma menene ake furtawa da haka ya san abin da duk yake na sirri da wanda ma yake na bayyane duk ubangiji ya san su da haka sai aka yi magana sai aka ambaci maganar ba a ma ambaci sirrin ba saboda su an riga an faɗi cewa su ai a sirri suka yi maganar su wa وأسر الذين ظلموا وأسر النجوى الذين zalamu aka nuna daman su a sirri suka yi to ubangiji ya san duk wata magana ma'ana da wacce suka yi ta sirri da wacce ma ba ta sirri ba ubangiji wata ala ya sani amma a cikin al-furqan suratul furqan zamu ga ubangiji wata ala da ya kawo kwatankwacin irin wannan ayar sai aka yi amfani da kalmar sirri qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima a can sai aka yi amfani da kalmar ya'lamu alladhi ya'lamu sirra maimakon alqawl da aka yi amfani da shi anan saboda mai saboda a cikin suratul furqan ambatan sirri bai gabaci wannan aya ba ba a kawo kalmar sirri a cikin ayoyin da suka gabace ta ba abinda aka kawo shine maganar kafirai da suke cewa in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun cewa alqur'ani ba wani abu bane face wani tsage ne da ya da annabi ya kirkiro kuma wasu mutane suka taimaka masa to waccan magana da Allah yake faɗa a cikin suratul furqan magana ce da wani lokaci sukan faɗe ta a bayyane wani lokaci kuma su faɗe ta a asirce to sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa wadda suke yi a asirce din ma ya ta ballantana kuma wadda suka yi a bayyane haka idan an tabbatar da ubangiji ya san abin da yake a asirce to kaga min babu aula a ce ya san abin da aka yi a bayyane to shi yasa a can sai aka ambaci kalmar sir ba kalmar kawul da take a nan ba babu wani abu kankani ko babba face ubangiji subhanahu wata'ala ya san shi ba wani abu da yake buya gare shi duk kankantarsa duk girmansa la ya azubu anhu misqala dharratin fi samawati wala fil ard wala asgharu min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin babu wani abu kwatankwacin kwayar wato kwatankwacin karamar tururuwa a sammai ko a ƙasa ko ƙasa da haka ko sama da haka face Allah yana sane da shi kuma yana cikin littafi mabayyani annabi ibrahim salam a cikin addu'arsa da yake yi na ce rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' ce ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin lalle kai kana sane da abin da muke boyewa da abin da muke bayyanawa kuma babu wani abin da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala a ƙasa yake ko a sama haka kome da ubangiji subhanahu wata'ala yake ubangiji yana sane da shi a sama yake ko a ƙasa yake inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu abin da yake boyuwa gare shi a ƙasa ko a sama don haka ubangiji wata wata'ala yana sane da abin da suke yi don tattaunawar da suke yi a ɓoye kan su zaci cewa wani abu ne wanda su kaɗai suke suka san me suke tattaunawa Allah yana sane kuma ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallama da haka ita kanta wannan aya ce da take nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama gashi cewa abin da suka yi a ɓoye a junansu ba kuma kowa ne daga cikinsu ma ya sani ba ga shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu shi a alkur'ani cewa Allah subhanahu wata'ala ya san da shi to wannan ita kanta aya ce da ya kamata ta zama musu hujja akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma ba lalle ne su yadda da haka ba sai ma suka shiga wasu kamakame don su ƙara ɓata gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita su jefa mutane cikin rudani su hana mutane gane gaskiya saboda haka sai zanto a ah, sun rika ganin cewa alkur'ani dinan da aka da annabi ya zo da shi dole ne a ah, su faɗi wata sifa game da shi wanda za ta sa mutane suke yadda cewa alkur'ani gaskiya ne shi ne Allah ce bal kalo a zaga su ahlamin bal a'a ƙalu cewa dai suka yi a zaga su ahlamin tarkace-tarkacen mafarki ne bal a'a iftarahu kirkirarsa ya yi bal a'a kowa sha'ir shi mawaƙi ne falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun to sai ya zo mana da wata aya kamar yadda aka aiko da na farko wato kafirai ba su tsaya akan sukan annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa mutum ne ba a'a sun tafi wajensa da cewa sun rushe kuma alkur'anin da ya zo da shi wanda kuma wajen kokarin su rushe gaskiya to sai suka shiga kame-kame da maganganu masu tufka da warwara wanda su kansu waɗannan maganganu sun isa tabbatar da cewa abinda suke kai ƙarya ne ba gaskiya ba kuma ita hujja guda ɗaya ce duk inda aka shigo da ita tana nuna abu ɗaya ne kuma za ta tafi akan wato turba guda ɗaya ce amma duk sanda aka shiga kama kamewa a faɗi wannan gobe a sake a faɗi waccan gobe a faɗi wannan to alama ce ta cewa abinda ake kai ba gaskiya ake kai ba kuma ba hujja ake da ita ba kamar yadda laraba suke cewa wal batilu lajlaj wato ita ƙarya kullum al'amarin ta a rikice yake bayi da fuska guda ɗaya yau a fito da ita da wannan siga gobe kuma a canza da wata sigar daban to shine yanzu abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi maganganu a nan a wannan ayar Allah ya faɗi maganganu guda uku wanda suka yi domin su rushe alkur'ani na farko suka ce a za su ahlamin alkur'ani karkacen mafarki ne wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba wani abu bane face a mafarki ne da yake yi yana gani a baccinsa da rudu rudani da yake gani a cikin mafarki wanda ba ya gaskiya ba a sannan magana ta biyu suka ce alkur'ani kirkira ce wato annabi ƙirƙirar sa yayi ƙarya yayi da awa yayi ta cewa an masa wahayi alhalin ba wahayi ba shi ya kirkiro shi ya jingina wa kansa sannan magana ta uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne abinda yazo musu da shi waka ne to Allah subhanahu wataala duk ya rushe waɗannan maganganu nasu a gurare daban-daban Allah subhanahu wataala kama a cikin suratul haqa cewa ma huwa qawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin hmm. alqur'ani ba maganar mawaki bace amma kaɗan kuke yin imani hakanan ba maganar boka ba ce kaɗan kuke wa azantuwa saukakke ne daga ubangijin halittu duka hakanan Allah subhanahu Ta'ala a wani gurin yana cewa ma'allam ma'allamnahu shi'ra wa ma'an badila in huwa illa zikirin wa qur'anun mubin ba mu koya masa waka ba kuma waka bata dace da shi ba ba wani abu bane face ambato ne ko tunatarwa ce kuma alkur'ani ne mabayyani hakanan a cikin suratu yasin a afuwan suratu yunus Allah subhanahu wata'ala na cewa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil wani alkur'ani bai zanto ba abinda za a kirkire shi ba daga Allah ba sai dai ya zanto mai gasgata abin da yake gabansa wato ya gabace shi shine sauran littafai da suka gabata kuma mai bayyana hukunce-hukuncen da shi wannan littafi ya kunsa daga babu kokonto a cikinsa daga ubangijin halittu duka sauraka alkur'ani a gaskiya ce saukakke ne daga Allah a nan za mu ga a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalmar balbal guda uku bal qalu ahlami ahlamin ta rahu bal sha'ir bal ta farko kamar watsi ne daga maganar mutanen farko can a baya Allah ya gaya mana cewa suna cewa a na sihira wa an tumtusirun yanzu kwa zo wa sihiri ku yi yadda da sihiri alhalin kuna gani wannan maganar wasu daga cikin mushrikai ne suke nuna cewa abinda annabi ya zo da shi sihiri ne suna jan kunnen 'yan uwansu cewa yanzu kwaye imani da sihiri alhalin kuna gani sai kuma aka watsar da waccan magana ta waɗancan mutane masu gani alkur'ani sihiri ne sai aka zo da wata magana kuma ta wasu daban su kuma masu ganin cewa alkur'ani tarkacen mafarki ne to don a nuna watsi da magana farko shine aka yi amfani da kalmar bal shine idrab ne idrabun intikali an watsar da waccan magana ta baya an shiga wata magana ta biyu kuma masu waccan magana wasu ne daban masu wannan magana wasu ne daban saboda aka kalu da aka ce a nan ana nufin wasu wata jama'a ce daga cikin su mushrikai ba waɗancan na farko ba wasu ne daban su kuma abinda suke cewa kenan bal ta biyu kuma da ce balif rahu ita kuma tana iya ta kasance daga maganar waɗannan na biyu waɗanda suke ganin a za su ahlamin to su ne kuma bayan sun ce a za su ahlamin sai kuma suka watsar da wannan magana ta cewa tarkace mafarki ne sai suka dawo kuma suna cewa a'a ba haka ba ne iftarahu wato kirkirarsa ya yi ba mafarki ya yi ba wato ƙarya ce kawai ya ta ya shirga wato sun watsar da maganar su ta za su ahlamin da ka bal ta biyu tana nuna cewa sun saki waccan magana ta farko a za su ahlamin sun rike magana kuma sabuwa shine iftarahu annabi kirkirar ya yi sana daga nan kuma ita ma wannan magana ta biyu suka watsar da ita suka ce kuma huwa sha'ir bal ta uku kenan bal wato suka watsar da magana cewa iftara hudu suka dawo kuma suka ce huwa sha'ir saboda haka balbal din nan da ta biyu da ta uku kamar su ne suke watsi da maganganunsu su yi wannan su yi wannan wanda wannan yana nuna maka wato ba su da wata magana guda ɗaya da suka suka rike maganganu ne waɗanda <clears throat> su suke kirkira a lokacin suke ƙoƙarin su liƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam su liƙa alƙur'ani kuma alama ce da take nuna cewa a ƙarya ce suke kai ba gaskiya ba shi yasa hujjarsu ta ƙi zama kan siga guda ɗaya kuma yana iya yi wa ya zanto balbal ɗin nan ta biyu da ta uku zai yanzu ya zanto kamar ta farko ce mun ce bal ta farko an gama da maganar wasu ne aka zo magana ta wasu mutane daban to ta yiwu ta ukun ma bal ta biyu da ta uku ɗin masu zanto hikayar maganganun wasu mutanen ne wato kamar a ce wasu daga cikin kafirai suka ce alkur'ani sihiri ne wasu kuma suka ce tarkacen mafarki ne wasu kuma suka ce kirkirarsa aka yi wasu kuma suka ce mawaƙi ne wato duk zai iya zanto hikaya ce ta maganganunsu ah, da suka yi daban-daban to ala'ayi halin dai ko ma menene wannan yana nuna cewa sun rasa wata hujja guda ɗaya wadda da ita za su soki alkur'ani su hana mutane imani da shi sauraka suke ta kame waɗansu su faɗi wata magana wasu su faɗi wanda magana ko kuma a'a daga cikinsu su da kansu yau in suka faɗi wata magana su canza ta zuwa wata magana sabuwa yau su faɗi wata magana gobe su canza zuwa wata magana sabuwa saboda haka ƙarshe Allah da ya ce bal huwa sha'ir a nan ba mu ga sun kore wannan magana ta ƙarshe ba saboda ita wannan magana ƙarshe a ita ce tafi kowace rauni cikin abubuwan da suke faɗa don haka ba buƙatar ma a kore ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mawaƙi ne sun dawo kanta suka tsaya a kanta domin <clears throat> cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mai sihiri ne wannan zai sa mutane su ɗauki al'amarinsa da girma to amma idan aka dawo kan cewa mawaƙi ne to sai a ɗauke shi wani wanda ya rasa abin yi yake ta suki burutsu yake wasu maganganu marasa kan gado kama yadda suke girmama sha'anin masihirci to wannan zai sa al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara burin ƙasa kuma ya sa masu tunani su shiga tunani akan abin da yake yi da haka sai suka gangaro har suka dawo suka danganta shi da mawaki domin su shashantar da maganar anan ta ƙare anan bal qalu adghasu ahlamin al adghas adghas jam'u digs digs abinda ake kira digs shi ne yan kirare yan ciyayi haka wanda suke cakuɗe kirare ne na abubuwa daban-daban sukan kirawo dukkan wani mafarki wanda ba shi da kan gado da cewa sukan kira shi da azgasu ahlam kamar yadda zuwa cikin kisar annabi yusuf alaihi salam lokacin da sarki ya yi mafarki ya kirawo masu fassara ya ce su fashi fassara mafarkinsa sai suka ce bal kalo a za su ahlami ba ma na hannu bai al ahlam bai alimi suka ce ai tarkace mafarki ne aka shi tarkace mafarki kuma duk ya kwashe kwashe ne kuma kuma ba san fassarar tarkace mafarki ba wato so suke su ce abinda Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi wahayi da shi na labaran tashin alkiyama da hisabi da zuwa ranar alkiyama duk a mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani kuma alkur'ani wani hada-hada ne hada-hadan abubuwa ne wanda annabi yake gani a mafarki ba gaskiya ba ne ah, sannan suka ce bal iftarahu bal huwa sha'ir wato annabi ƙarya yake yi shi kirkiro abin kuma waka ce yake zuwa da ita yana cewa daga Allah yake sannan sai suka da suka ce falyatina bi ayatin kama ursila al-awwalun to wannan ita ce natijar wato sakamakon da suka fita da shi daga ƙarshe cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata aya kamar yadda aka aiko da manzannin farko wato kowa daga cikin masu waɗancan maganganu masu cewa sihiri da masu cewa tarkacen mafarki da masu cewa kirkira ya yi da masu cewa mawaƙi ne ƙarshe dai daga abinda suka fita da shi na natija shine annabi ya zo musu da wata mu'ujiza hissiya wato wani abu na mu'ujiza da za su gani baro-baro ido da ido wanda suke zai nuna musu cewa alkur'ani gaskiya ne a irin abin da manzannin baya suka zo da shi kamar na naqatu salih taguwar annabi salih ya zo musu da wani abu irin wannan ko ya zo musu da irin asa musa sandar annabi musa salam ko hannunsa ko mu'ujizojin annabi isa salam da sauran abubuwa na ma'ujiza wanda babu mai iya yin su sai allah kuma babu mai iya zuwa da su sai annabawa da manzannin allah zaka suka nemi cewa in gaskiya ne ba haka yake kamar yadda suka kira shi ba to ya zo musu da irin waɗannan ah, mu'ujizozi to anan ne za su yadda cewa lalle lalle shi manzon Allah ne kuma abin da yake gaya musu alkur'ani gaskiya ne a nan za mu ga yana daga cikin wato buhutani su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wata aya wadda aya da zai zo musu da ita sai sun fi masa da'awar sihiri sama da wacce ya zo musu da ita a yanzu ya zo musu da alkur'ani sun ce sihiri ne to ina kuma ya zo musu da wani abu irin sadda annabi musa ana ne ma za su fi yadda da sihiri ne kamar yadda fir'auna lokacin da annabi musa ya zo da sandarsa ya zo da hannunsa ai yana gama nuna masa cewa suka yi sihiri ne wannan eh? to kaga shi idan har sun kira shi mai sihiri tare da bai zo da wani abin da ya kama da na masu sihiri ba to ina kuma ya zo da abin da ya kama da na masu sihiri ai nan ne ma kuma za su fi samun abin riƙewa sai a ah, to mun gaya muku masu sihiri ne Ga shi nan yanzu ba ku ga hannunsa ba sai ya ringa wani haske ai na mun ce muku matsafi ne ba ku gani ba sai ya ringa tayar da matacce ai mun gaya muku matsafi ne saboda haka ashe in har da za su yi imani da shi to abin da ya zo musu da shi na mu'jizar alkur'ani kadai ita ce ya kamata su yi imani da shi a kanta to ba su imani da shi akan wannan ba wace ita fi nisa da sihiri ta yaya za su imani da shi yayin da ya zo musu da wani abin da ana ga wani abu mai kama da shi a gurin masu sihiri nan ne za su fi riƙewa su ce sihiri ya zo da shi to shi ne Allah ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun a gabanin su babu wata alƙarya da ta yi imani muka hallaka ta shin za su yi imani wannan ansa ce Allah subhanahu wata'ala yake ba su game da waccan bukata da suka nema sun nemi bukatar Allah subhanahu wata'ala ya ya aiko masa da wata aya irin wace bawa annabawa da suka gabata to kuma waɗancan annabawa da aka ba su ayoyin da aka ba su da mu'ujizozin da aka ba su ai ba su sa mutanen su sun yi imani ba dukkan wani annabi da ya gabata da ya suka nemi aya a nuna musu kamar mutanen annabi hud mutanen annabi salih da aka ba su na naqatu salih mutanen annabi musa ɗin da suke magana da mutanen annabi isa ai duk da aka ba su ayoyin ba sa sun yi imani ba saboda haka da suka ki imani kuma da yawa daga cikinsu allah halaka su yayi sun nemi a kawo musu wata aya aka kawo musu kuma suka imani da ita da ƙarshe Allah ya halaka su da haka kuma da kuke cewa a zo muku da wata aya ba ku da bambanci da su da za a zo muku da wata ayar kuma za ku karyata kuma ƙarshe Allah zai halaka ku to shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala bai yi nufin halaka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya so ya bar wannan al'umma duk da cewa a cikin su akwai masu karyatawa akwai masu girman kai da masu jayayya domin daga ciki za a samu zurriyarsu waɗanda za su zo su yi imani su karɓi wannan da'awa da gaskiya su kuma yi fafutuka wajen yada ta haka haka kuma ya faru Allah bai aiko da ayar da ta sa aka halaka wannan al'umma ba ya zanto su waɗannan kafirai da suka ta gwagwagwa da su ‘ya'yansu ne suka zo suka yi imani daga baya kuma su suka zo suka yi ta fafutuka wajen jihadi wajen yada wannan addini har ya shiga ko ina da ina wannan ita ce hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wataala bai aiko musu da aya ba don kai zanto ya yi halaka su kamar yadda halaka waɗanda suka suka gabata wa ma ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursila bil ayati illa takhwifa Allah ce ba abin da ya hana mu ba za mu aiko da ayoyi ba su ne mu'ujizozi illa an kazzaba bihal awwalun sai dan na farko sun karyata wato mun ba wa na farko irin waɗannan ayoyi kuma sun karyata ba su yi imani ba wa ataina samudan naqata naqata mubsiratan mun ba wa samudawa a mu'ujiza ta aya wacce ke ta sarari a fili wanda sowa ya ganta fa zalamu biha amma sai suka yi zalunci da ita suka yunkurin ah, suka kashe ta suka yunkurin kashe annabi salihu da mutanensa kuma ƙarshe Allah ya halaka su amma ne usul bil ayati illa takhwifa yace ba ma aiko da ayoyi sai dan tsoratarwa hakanan ah, ayoyi kadai ba su ke sa ai imani ba wasu koyaya za su ga aya duk irin yadda za a nuna musu aya su danta karbaro karo ba sa su imani ba nalazina lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim sai waɗanda kalmar ubangijinka ta wata azaba ta riga ta tabbata akan su ba za su taɓa imani ba ko da kowace aya ta zo musu ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba baro-baro sun ga azabar Allah wato mutuwa ta zo musu gadan-gadan lokacin ne za su yi imani imanin ba zai amfane su ba sau da haka Allah subhanahu ya rike ayoyinsa bai nuna wa mushirikan makka ba domin yana son ya wanzar da su don daga cikinsu akwai wanda za su yi imani kuma zurriyarsu su za su ɗauki wannan addini zuwa sauran sassa na duniya da an aiko musu aya to da sunar Allah ce za ta biyo baya sunar Allah kuma ita ce idan aka karyata ayoyin da aka nema to ƙarshe kuma abin da zai biyo baya shine ubangiji ya tumɓuke wannan al'umma daga farkon ta har ƙarshen ta shi ne Allah ce afahum yu'minun shin yanzu za su yi imani wato da za mu ba su ayoyi kamar yadda suka nema shin za su yi imani ko kuma ba su yi imani ba kamar yadda waɗanda suka gabata su ma ba su yi ba eh, da suka ce kama ursilal awwalun eh, a kama ursilal awwalun dai har kamar yadda aka aiko wa na farko ne to ai kaga su ma kenan ba su yi imani ba tunda na farkon ba su yi imani ba kuma kuma irin wannan kuke nema ya zanto kawai za a sake maimaita abin da ya faru ne a baya ba kun nemi abin da a baya an yi shi bai yi amfani ba ya za ku nemi a sake yin abin da an yi a baya bai amfani ba ba ya da amfani a sake maimaita irin wannan abu sun cewa suka yi kama ursul al'awwalu kamar da aka aiko wa na farko na farko an aika musu ayoyi to sun yi imani ai ba su yi ba to ku me yasa kuke so kuma a sake aika muku irin wannan kuma ƙarshe ku yi imani آه. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Allah subhanahu wa Ta'ala ce wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ah, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba ma aiko gabanin ka ba face wasu mazaje waɗanda muke musu wahayi fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun don haka ku ku tambayi masana idan kun kasance ba ku sani ba ah, wannan makasudin wannan aya shine rushe wacce magana ta baya da suke yi tattaunawa a kanta na cewa halhaza illa basharun mislukun. cewa shi annabi ba wani bane face mutum kamar ku ta ya za ku yi imani da shi wato shi bai da wani abin da ya sha bamban da ku wanda har zai ba shi damar ya zama manzo ku daga cikin ku ba a zaɓi manzannin ba ka wannan rushe wannan hujja a ita ce a nan Allah subhanahu wata'ala yake yake yake rushewa yanzu gashi suna maganar cewa a kawo masa ayoyi kamar yadda aka aiko wa na farko falyatina bi ayatin kama ursular al ba haka suka ce ba a zo musu da aya kamar yadda aka aiko wa farko to na farkon da aka aiko wa ayoyin nan ba manzannin bane manzanni ne manzanni nan ba mutane bane mutane ne to an har kun yadda cewa na farko da aka aiko wa ayoyi manzanni ne kuma mutane ne don me yanzu kuke jayayya akan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa shi mutum ne ya zai zama manzo gashi kuma kuna so a kawo masa aya kamar ina aka kawo na farko na farkon kuma da kuke magana ai mutane ne to shine anan ubangiji subhanahu wataala yake rusa musu wannan dalilin da suke hujja da shi a cewa shi manzanci ba wani abu bane face karantarwa ce abin da zaɓi ne da Allah subhanahu wata'ala yake ma wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya zaɓe shi ya yi masa wahayi da zarar ya zaɓe shi ya yi masa wahayi shi kina ya zama manzo babu wani abin da sai an yi masa shi ko an canca shi daga sifarsa ta mutum ya tashi shi ba mutum ba ko shi ba shi ba mala'ika ba ko ya zama mala'ika ko ya zama wani abu daban sannan ya zama manzo a'a yana na a matsayin sa na mutum kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kace ni mutum ne mislukum kamar ku abinda ya fitar da ni na zama daban a cikin ku shine yuha ilayya ana min wahayi sauraka ba ba ba ba wai wani abu yake tashi ya zama daban ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana musu cewa al'adarsa a cikin manzanninsa gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kasancewar dukkan waɗanda yake aikowa manzanci yake ba su annabci da manzanci mutane ne saboda haka idan har haka ne ya faru a annabawan da suka gabata to don menene shi ba zai faru akan kansa hakan ba don menene yanzu kuke rigima akan wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala cewa ma kabla ka illa rijalan nuhi ilaihim wato ba mu aiko da wasu gabanin ka ce mazaje abinda ya suka sha bamban da sauran mutanen zamanin su nuhi ilaihim muna musu wayi. al-allamatu sa'di rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa yake cewa haza هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين halla kana malikan la yahtaju ila ta'amin wa sharab yace wannan ansa ce da Allah subhanahu wata'ala ya baiwa masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu karu dani da cewa me yasa manzon Allah bai kasance wani mala'ika ba wanda baya buƙatar ci da sha baya buƙatar zuwa kasuwa kuma me yasa ba zai zanto wani madawwami ba wanda ba zai mutu ba suka ce idan bai zanto haka ba to wannan ya nuna ba manzo ba ne to wannan shubahar ba ta gushe ba a cikin duk zukatan masu karyata manzanni wanda suka yi kama da juna a cikin kafirci da haka maganganunsu ma suka yi kama da juna to shine sai Allah ya ansa musu shubahar waɗannan maganganu nasu فأجاب الله تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسل al-muqirrin bi isbat qablahu sun yadda akwai wasu manzanni da Allah ya aiko gabanin amma kuma shi sun ki yadda na shi manzancin walau lam yakun illa ibrahim alaihi salam da kuwa a cikin wanda suka yi imanin babu wani sai annabi ibrahim alaihi salam wanda da yawa daga cikin daga cikin su sun yadda da annabcin annabi ibrahim alaihi salam har ma su mushrikai a makka abinda suke da'awa kan addininsa suke suna bin tafarkin annabi ibrahim ne suna da'awar su jikokinsa ne da haka suna kan addininsa da haka suna raya ibadu irin wanda suka ce sun gaje shi ne daga annabi ibrahim a.s. to sun yarda cewa manzannin da suka gabaci annabi sallallahu alaihi dukkaninsu mutane ne kuma suna cin abinci kuma suna zuwa kasuwa sayayya abubuwa irin da suke samun dan adam na rashin lafiya da waraka da yunwa da kishi da gajiya duk suna samun su suna kuma mutuwa kuma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya aika su zuwa ga mutanensu da zuwa ga al'ummominsu waɗanda suka gaskata su suka gaskata su waɗanda suka karyata su kuma suka karyata su Allah kuma subhanahu wata'ala ya tabbatar musu da gaskiyar wa'adinsa alkawarinsa yayin da ya tserar da su ya tserar da su su da mabiyansu ya halaka waɗanda suke makaryata daga cikinsu ah, sauraka shi mai yasa shi annabi sallallahu alaihi wa bayan abubuwan da suka gabata a baya mai yasa shi ah, ake kawo waɗannan rudani na ƙarya a game da manzancinsa alhalin da abin da ake ƙoƙarin a kawo game da shi haka suka kasance haka ya kasance game da annabawan da suka gabata wanda kuma su waɗanda masu ƙarya shi sun yarda haka suke sun yarda annabi ibrahim mutum ne suna cewa shi ne ma kakansu su ya za a yi shi mutum kuma sun yarda shi kakansu ne kuma sun yarda shi manzo ne amma kuma da annabi sallallahu alaihi ya zo sai suke cewa shi mutum ne ba su yarda da shi ba ta yaya haka za ta yi wannan tufka da warwara ne saboda kaga wannan ilzami ne wanda yake mai karfin gaske ko dai su ƙaryata duka annabawa sai ba su yarda da kowane annabi ba tunda mutane ne ko kuma in sun yarda annabi zai iya zama mutum ne su yarda shi ma annabi sallallahu salama annabi ne da saman wasa mutum ba zai kore masa annabci ba amma su yarda cewa akwai wasu manzanni cikin mutane amma in an zo kan annabi sallallahu salama sai ba su yarda da shi ba saboda shi mutum ne saboda kaga anan alama ce da take nuna cewa ba su da wata hujja da suke rike da ita sai shubaha shubahar ma mara karfi kuma ba abin da suke riko da shi sai tufka da warwara sannan kuma babu wani annabi ai wanda ya dawwama sun kula cewa don annabawan da suka gabata ai sun rasu babu wani annabi yanzu da suke ganin shi yana yawo a bayan ƙasa duk da cewa sun yarda da annabcinsu amma kuma babu wani wanda yake nan gashi ba babu su a duniya to don menene za su yarda da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi in annabi ne to ya dawwama ah, kuma annabawa ba mala'iku ba ne mala'iku su ne Allah subhanahu wata'ala ya yi su ba su ci ba su sha kuma ya yi su ba su mutuwa har sai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta musu haka wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqubi al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun Allah ya ce suka ce laula unzila alaihi malak me yasa ba za a iko masa saukar masa da mala'ika ba Allah ce da Allah ya sanya shi mala'ika ne to laqudi al'amru to da al'amari da Allah ya sauko da mala'ika to da an gama da su kuma da al'amari ya zo karshe saboda saukar mala'ika alama ce ta cewa lokacin halakar su yayi walau ja'alnahu malakan da kuma Allah ya sanya manzon ya zanto mala'ika ne la rajulan yace to da sai mu sanya shi ya zama mutum ne shi ma yadda zai saje da su yadda za su iya zama gaban shi su saurare shi yadda za su iya koyi da shi wala labasna alaihim ba yalbisun da kuma ya zo mala'ika kuma mutum to da nan kuma abinda suke wato na rikicewarsu da ya ƙara ci gaba sai su ce ai basu yadda ba shi mala'ikan ne tun daga shi mutum suke gani to kaga sai a yi ta baya kuma babu yadda za a yi mutane su iya karɓar saƙonni daga mala'iku kai tsaye suna a mala'ikunsu ba zai iya yiwa ba inda dai a ce mutanen su ma mala'iku ne kamar su to sai zanto akwai Janus wato sun zama jinsi ɗaya sai abin ya yiwu wallau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin da nazzalna alaihim min as-sama'i rasula la ce da a ce a ƙasa mala'iku ne suke tafiya a nitse to da sai mu saukar musu su mala'ika ya zanto manzo a cikinsu amma kuma ba mala'iku ba ne mutane ne don haka aiko musu da wani mutum irin su zai fi dacewa da su samu abin koyi in ya yi su ma su yi saboda mutum ne kamar su yi za su iya yi amma in ya zanto mala'ika ne za su yi ta hujja da cewa ai shi mala'ika ne don haka yake iya yin salloli biyar inda a ce su ma mala'iku ne da sai su yi salloli biyar sai eh, azumi ce ai shi mala'ika ne shi yasa yake yin azumi wata guda shi ai mala'ika ne saboda su ba mala'iku bane ya za su yi wata guda suna azumi ba za su iya ba duk abin da yayi in ya fita jihari sai shi mala'ika ne ba tsoron kowa ba mutuwa zai yi ba su kuma ba mutane ne ya za su koyi da shi haka duk wani abu da zai umarce su yayi sai su ce ba za su koyi da shi ba haka taba su ce ai shi mala'ika ne ba irin halittar su ɗaya ba amma in ya zanto mutum ne irin su duk irin bukata ta mutuntaka yana da ita to an yi abu ba su da hujjar su ce ba su yi ba ce shi mutum ne shi mutum ne ya yi to kuma mutane ne ai yana rashin lafiya yana jin gajiya yana jin yunwa yana jin kishirwa duk yana yin waɗannan abubuwa amma kuma gashi ya iya yi to kuma ku kwatanta mana to kaga akwai hikima ta zanto a mutane su ne manzanni ba mala'iku ba sannan kuma halittar mala'ika ba halitta ce da za ta iya zama cikin jama'a ba halitta ce da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta da wani siga daban ba irin ta mutane ba shi yasa ya ce da a ce mala'ikan ma za a saukar da shi cikin mutane to dole ya zama mutum ya zama a mala'ika da girman halittarsa ba zai iya in ya zanto dan adam baya iya jura ganin aljani a halittarsa ta aljani to ina kuma ga mala'ika da halittarsa tana da girma kwarai da gaske sannan Allah subhanahu wa ce ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim wato ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba mu aiko da wani daga cikin annabawa ba zuwa ga wata al'umma gabaninka face mazaje ne daga cikin mutane irinsu ba daga mala'iku ba muna yi musu wahayi da abinda duk muke so mu yi musu wahayi don dan ne suke inkarin manzancin ka alhalin kuma sun yarda da manzancin waɗanda suka gabace ka cikin al'ummomin da suka gabata kamar yadda Allah yake cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilai min ahli alqura wato ba mu aiko gabanin ka ba face mazaje da muke musu abin nan wahayi min ahli alqura daga daga mutanen birni daga mutanen birane a nan da yace illa rijalan yana nufin cewa a mata babu manzanni wannan ijma'i ne na malamai cewa a mata babu manzanni babu wata abin mace manzo babu ita wannan ba a samu sabani a nan ba inda aka samu sabani a wajen nubuwa ne cewa akwai annabiya mace amma akwai manzo mace wannan babu sabani duk an yi ijma'i a wajen annabiya mace a nan ne aka samu wasu kaɗan sun saba irin sai mahazin wanda suke ganin cewa kamar maryam عليه salam da ام musa waɗannan annabawa ne da cewa dai magana mafi inganci shine babu wani annabi babu wani annabi ko manzo a cikin mata dukkanin annabawa da manzanni mazaje ne sannan Allah ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abota sani in ba ku sani ba wato a nan kamar ana so a nuna musu cewa sun fa jahilai ne ba su san komai ba haka abin da ya dace da su shine su koma su tambayi ma'abota ilimi ma'abota ilimi waɗanda suka karanta littattafai na da shari'u waɗanda suka gabace su su je su tambayi al'ahbar malaman yahudu da al-ruhban masu bautar kiristoci waɗanda sun karanta littattafan annabawa da suka wuce su za su gaya musu labarin cewa duka annabawan da Allah ya aiko a baya mutane ne ba mala'iku ba ne wannan ayar da cewa tana magana a kan tambaya ne game da halin da manzanni wato waɗanda suka gabata suke ciki to amma ta kunshi kowane abu na ilimi ta kunshi dukkan wasu furo na ilimi dukkan wata matsala ta addini sawa'un matsala ce ta usul ko matsala ce ta furo idan mutum bai da wani sani a kanta to wajibi ne ya je ya tambayi waɗanda suka fi shi sani sauraka anan akwai umarni da cewa mutum ya je makaranta ya yi karatu in ya tashi yin wani abu ya yi tambaya ya tambayi waɗanda suka sani ah, ba a ce ka tambayi kowa ba aka ce ka tambayi waɗanda suka sani kuma umarni da ka yi tambaya a umarni ne da ka yi karatu ce duk abin da baka sani baka tambayi wanda suka sani kama ce duk abin da baka iya ba ka je ka koya wannan shine abin da ayar take ta kunsa a a dunkule kuma da ya da yace fasalu ahlaz zikiri ku tambayi ma abota ilimi yana nuna cewa idan mutum zai yi tambaya kada ya tambayi wanda aka san su da jahilci ko rashin ilimi ya tambayi waɗanda suka sani abota sani su ne waɗanda sauran malamai 'yan uwansu suka yadda cewa suna da ilimi ba mutum ne yake ware wani ci shi wane yake da ilimi ba wane baya da ilimi a mai ilimi za ka samu masu ilimi sun tabbatar masa da iliminsa wanda aka sani a kowane sashi na na ilimi za ka sani masana wannan fannin su suke tabbatarwa da shi wanda ya sani cewa ya sani sai yasa a dacin ake da abin da ake kira ijaza shine idan mutum ya yi karatu akan ba shi ijaza wato wani abin da yake halatta masa karantar da wannan abin da ya koya to wannan ita ce alamar cewa ya sani ka ba kowa ne yake zama abin tambaya ba ba kuma alama ce ake gani a jikin mutum ba a gane cewa wani mai ilimi ne ba wai rawaninsa za a kalla a ce eh, wani yana da ilimi ko kunzumin gemunsa ta wani yana da ilimi tun da mun gaishe yana da gemu da wahala zai ba gemu ko ba da ilimi ko a ce tun da ga yana sa rawani zai yi a ce kuma yana sa rawani ba da ilimi wannan duk ba alamu ba ne ta ga wani cikin kot amma kuma ya fi wani mai rawanin ilimi wani kuma za ka same shi da rawanin da gemun kuma yana da ilimin saboda haka ba alama ba ce a jiki take nuna cewa mutum yana da ilimi galibi waɗanda suka sani su suke tabbatar da ilimin mai ilimi Allah subhanahu ala ya samu dace da wannan muka zo ƙarshen wannan karatu na mu ne sai kuma gobe insha Allah da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته الله وبركاته الله وبركاته